radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على محمد وعلى An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sana rana a zagaye na biyu a jirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na mu koma noma sai kuma shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da yarda Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da shin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba goma sha uku ga watan oktoban shekara ta 2021 wanda ya daidai da shirin ga watan biyu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 2560 da suka gabata bisa wasu ruwayoyi na tarihi a rana irin ta yau wato goma sha uku ga watan oktoba shekara ta 539 kafin haihuwar annabi isa alaihi salam sarki cyrus na kasar iran ya kwace iko da birnin babul mai tarihi wanda yake a kasar iraki a halin yanzu malaman tarihi dai sun bayyana cewa sarkin ya ba da umarni da a canzawa kogin farat hanya wadda ta ratsa a cikin birnin sannan kuma sojojinsa suka shiga birnin daga hanyar da kogin ya shiga cikin birnin domin birnin yana da ganuwa mai tsawo wanda yake da matukar wahala su iya shiga birnin a cikin sauƙi daga lokacin kuma sojojin sarki cyrus suka shiga a cikin birnin na babil suka kwace iko da shi baki daya da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 13 ga watan oktoban shekara ta 1946 aka amince da sabon kundin tsarin mulkin ƙasar faransa bayan kawo ƙarshen yakin duniya na biyu an gudanar da zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar faransa a cikin watan oktoban shekara ta 1945 domin su samar da sabon kundin tsarin mulki bayan zaben ba da jimawa ba ne majalisar faransa ta naɗa de gaulle a matsayin shugaban ƙasa na riƙon ƙwarya amma sakamakon matsalolin da faransa take fama da su a wancan lokaci a cikin watan janairun shekara ta 1946 de gaulle ya yi murabus bayan kammala rubutun kundin tsarin mulki a cikin watan oktoban shekara ta 1946 aka gudanar da zaben raba gardama kansa kuma al'ummar ƙasar faransa suka amince da sabon kundin tsarin mulkin ƙasar. wanda ya bayar da dama a kafa jamhuriya ta hudu a kasar amma daga bisani rikicin siyasa ya ci gaba da yin kamari a kasar faransa wanda hakan ya sa wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin kasar suka yi murabus daga kujerunsu domin nuna rashin amincewa da halin da kasar ta shiga bayan da de gaulle ya sake dawowa akan kujerar shugabancin kasar ta faransa ya canza sabon kundin tsarin mulkin kasar hakanan kuma ya kawo ƙarshen jamhuriya ta hudu a cikin watan janairun shekara ta 1958 masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya Hassan barka ne ke yi muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga kanin labaran kasar kenya ta yi fatali da hukuncin kotun ƙasa da kasa kan rikicin iyakoki na tsakaninta da somaliya mataimakin babban jami'in harkokin waje na kungiyar tarayyar turai zai ziyarci kasar iran ranar alhamis an dawo da dokar hana amfani da babura a wasu sassan jihar talabiri da ke fama da matsalolin tsaro a jamhuriyar nijar tun suka labaran kamar da za su zo maku shugaban kasar kenya uhuru kenyatta ya yi watsi da hukuncin da kotun kasa da kasa ta icj ta yanke game da takaddamar iyakar teku da ke tsakaninta da somaliya tun kafin hakan dama kenya ta zargi kotun da fifiko a jiya talata ne kotun kolin ta majalisar ɗinkin duniya da ke birnin the hague ta baiwa somaliya kaso mafi tsoka na yankin tekun indiya mai arzikin kifi da yiwuwar arzikin iskar gas da kasar kenya ta yi ikirarin cewa mallakinta ne cikin hukuncin da ta yanke kotun ta icj ta ce babu iyakar teku da aka amince da ita tsakanin kasashen biyu a baya amma ta shata wata sabuwar iyaka kusa da inda Somalia ke ikirarin mallaka yayin da kenya za ta ci gaba da rike wani bangare na ruwan da ke tsakanin kasashen biyu an yi tsammanin wannan hukuncin na babbar kotun ta majalisar ɗinkin duniya zai kawo ƙarshen takaddamar kan iyaka da aka fara a shekarar 2014 tsakanin kenya da Somalia. an dai ya bayyana cewa hukuncin kotun wanda bai da ɗaukaka ƙara baya tilastawa ƙasashen aiwatar da hukuncin a wani lokaci gobe alhamis ne ake sa ran mataimakin babban jami'in kula da harkokin ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai kana kuma wakilin eu a tattaunawar biyanna kan farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran zai kawo ta ziyara a tahiran kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran ya sanar cewa enrique mora zai ziyarci tehran a gobe alhamis sa'id katib zade yayin amsa tambayoyin manema labarai ya yi nuni da ziyarar enrique mora zuwa tehran wanda shine mataimakin babban jami'in harkokin waje na kungiyar iyo e joseph borrell mr hatib zade ya ce wannan ziyarar ci gaba ne na tuntubar juna tsakanin bangarorin biyu kan batutuwan da suka shafi moriyar juna game da alakar iran da tarayyar turai batun afghanistan da kuma yarjejeniyar nukiliyar iran To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Hukumomi a jihar Talabiri da ke yammacin jamhuriyar Nijar sun sanar da dawo dokar hana amfani da babura a wasu sassan jihar da ke a yankin nan na iyakoki uku da ya hada Mali, Nijar da Burkina Faso mai fama da matsalolin tsaro. Shafin yaɗa labarai na intanet a kacin Niger ya nakalto cewa an ɗauki matakin ne bisa buƙatar wasu mazauna yankunan ga gwamnatin jihar da ta ƙasar saboda fargaba game da hararen 'yan bindiga a yankin. duk da ɗan sukunin da aka samu a baya-bayan nan game da matsalolin na rashin tsaro dokar wace ta fara aiki a wannan laraba ta shafi lardunan sai torodi gotai tera bankilare ayeru da talaberi da kuma yankunan karkara na desa da kuma anzuru an amince ɗaukar matakin ne yayin taron majalisar koli na tsaron ƙasar da shugaban ƙasar ya jagoranta a jiya talata a ranar 1 ga watan Agustan da ya gabata gwamnatin ta ɗage dokar hana amfani da babura a shahar ta tilaberi bayan shafe shekaru hudu a ƙarƙashin dokar saboda dalilai na tsaro majalisar ɗinkin duniya ta yi maraba da sabunta yarjejeniyar zaman lafiya a ƙasar mali wadda dukan ɓangarorin ƙasar suka amince a aiwatar da kuma tsarin da gwamnatin ƙasar ta gabatar na soya tunanin tsafin mayakan ƙasar kakakin majalisar ɗinkin duniya ya bayyana a ce talata cewa sun yi maraba da sabunta yarjejeniyar zaman lafiyar bisa amincewar ɓangarorin ƙasar bayan kammala taron kwamitin sanya ido wanda ya gudana a bamako kamar yadda stephen dujarric kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen dujarric ya bayyana mr dujarric ya bayyana wa taron manema labarai cewa abokan aikin zuna majalisar ɗinkin duniya sun yi maraba da sanarwar da gwamnatin kasar mali ta fitar game da kudurinta na sauya tunanin tsaffin mayaka dubu goma sha uku ya zuwa karshen wannan shekara da kuma karin wasu mayakan dubu sha uku na wasu shekaru biyu zuwa uku masu zuwa a matsayin wani bangare na shirin ajiye makamai na ƙasa da ƙasa da kuma rungumar zaman lafiya sannan ya ce suna kuma maraba da anniyar da bangarorin ƙasar mali suka nuna na amincewa da shirin kyautata rayuwa da tattalin arzikin tsafin mayakan da suka riga suka yi rajista wanda ya kunshi har da mata kusan 300 daga kowace shiya to jama'a labaran duniyar kenan. tuma da labaran labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan namu koma noma tare da Moses Taba Adam. Mu koma noma. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo. To a yau muna ɗauke ne da labaru mabambanta da suka shafi harkar noma a ɓangarori daban-daban tare da mayar da hankali akan tsadar farashin kayan abinci. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. za mu faro da labarin namu ne dai daga ƙasar bolivia inda aka yi wani taho gama a tsakanin jami'an tsaro da manoman koko a birnin la paz kwanaki kusan hudu kenan a jere ana yin taho gama din a tsakanin bangarorin biyu a cikin babban birnin wannan ƙasa su dai manoman koko a ƙasar ta bolivia sun ɗauki watanni suna jayayya da saɓani a tsakaninsu dangane da shugabancin ƙungiyar da kuma batun sayar da ganyen amfanin gonar da suke nomawa a kasuwannin cikin gida da akwai masu noman koko da adadinsu ya kai dubu ɗari a cikin faɗin ƙasar ta bolivia To a can nahiyar Turai kuwa jami'an tsaro ne suka kai wani samame a cikin gonaki daban-daban a faɗin nahiyar domin dakatar da bautar da mutane fiye da 260 da masu gonaki suke yi. A wata sanarwa da hukumar 'yan sandan Turai ta fitar ta ce, an kai samaman tare da kame mutane da yawa. da ake zargin cewa suna botar da masu aikatau ɗin a cikin gonakinsu an kai samaman ne dai a cikin ƙasashen bulgaria cyprus finland faransa italiya da latvia sai kuma ƙasashen netherlands da kuma spain kaman ya kuma hada masu fataucin mutane da masu botar da su a cikin gonaki an kama mafi yawancin mutanen da aka kama ne dai a nahiyar turai din a cikin kasar italiya To sai batun farashin kayan abinci da hauhawarsa inda aka bayyana cewa duniya tana fuskantar tashin kayan abinci da ba a taɓa ganin irinsa ba a cikin shekaru goma hukumar abinci ta duniya wato fawo ta sanar da cewa a halin yanzu ana fuskantar tashin gauran zabi na farashin kayan abinci wanda ba a taɓa ganin shi ba a cikin shekaru goma da suka gabata hukumar wacce daga cikin aikinta akwai bin diddigin yadda farashin kayayyakin abinci suke tafiya a kasuwanni daban-daban na duniya ta ce an sami karuwar kudin kayan abincin da kaso 1.2 a cikin watan agusta yayin da hahawar farashin na watan satumba dinnan ya zama shine wanda ya kai koli da rabon a ga irin sa tun a cikin watan satumba na shekara ta 2011 to idan muka nufi najeriya can ma batu ne dai na wato hauhawar farashin kayan abinci inda a cikin kwanakin bayan nan ake ƙara samun tashin gauran zabi na muhimman kayayyakin abinci musamman ma dai ganin cewa a halin yanzu da mina da ta zo ƙarshe an samu tsaikon ruwan sama da hakan ya sa wasu daga cikin kayayyakin abinci ba su gama nuna ba da kuma fargabar da manoma suke da ita na cewa kada a sami wato lalacewar amfanin gona to dama dai tun a ranar ɗaya ga watan nan na oktoba shugaban kasar ta najeriya da ya gabatar da jawabi ya zargi dillalai da tsawwala farashin kayan abincin shugaba muhammadu buhari ya zargi dillalan da sayan muhimman kayan abinci da kuma rike su da hakan kan jawo tsadarsu shugaba muhammadu buhari ya kuma bayyana takaicinsa a kan yadda ake samun karuwar amfanin gonar da ake nomawa sai dai duk da hakan bai sa an samu koma bayan hauhawar farashin ba a shekarar da ta gabata dai an samu karuwar farashin da kaso 98.85 cikin 100 da kuma kaso 99.9 cikin 100 to ma sauraro a nan mu da sa'aya saboda kwarewar lokacin da muke da shi da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigon kafin lokacin nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu To da Mustapha Adam ɗauke da shirin sana mu koma noma yanzu kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kide-kiden iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sarar da mu a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa shirin wanda cikin sa mai kamu kawaki daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishantarwa da gamsarwa a yau shirin namu ya gasa muku abdurrahim ja'afari tun wannan waka da ya tanadar mana زخم کنم سرواز کرده گمانم باز هم در خانه توست که زخم کنم سرواز کرده دستیم به دامانه جانیم به قربانه دستیم به دامانه جانیم به قربانه کی میرسی یا مردم زهجرانه می میشوه عشقه بینم ده چشمانه از کوچه یارت نکردی چرا پرسان بیمارت نکردی گذر از کوچه یارت نکردی چرا پرسان بیمارت نکردی سر جان منی پروانه خورا نثار شم رخسارت نکردی سر جان منی پروانه خورا نثار شم رخسارت نکردی دستیم به دامانت جانیم به قربانت دستیم به دامانت جانیم به قربانت کی میرسی یا مردم ز هجرانت کی میرسی یا مردم ز هجرانت a ga ka Abdulrahim Ja'fari a cikin wannan waka da gabatar. Na fata masu sun amfana kuma sun ji daɗin shirin. To kuma an zan zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu da da sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda ku ji su ni da na kasance tare ku a cikin shirin cewa ku zama lafiya kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafinmu na gizo wato www.tv1.ng. To ma sauraro da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen jerin shirin namu na wannan lokaci kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Ƙasar Kenya ta yi fatali da hukuncin kotun ƙasa da ƙasa kan rikicin iyakoki na tsakaninta da Somaliya. Mataimakin babban jami'in harkokin waje na ƙungiyar tarayyar Turai zai ziyarci ƙasar Iran ranar Alhamis. an dawo da dokar hana amfani da babura a wasu sassan jihar talabiri da ke fama da matsalolin tsaro a jamhuriyar nijar to ina ga kuma da haka ne muka kawo karshen gabaɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalabo mu kafin nan ni hassan barka da na kasance da ku a daidai wannan lokaci ke cewa mu ne lafiya thank you